a shirye-shiryen da gidan rediyon murya amurka take yi na kulla dangantaka tsakaninta da wasu kafafen yatsa labarai a nan najeriya na ci gaba da kankama sakamakon ziyarar da babban manajan da ke sashen hausa na murya amurka alhaji aliyu mustapha sokoto ya kawo jihar borno inda kuma ya ziyarci wasu kafafen yatsa labaran don kokarin kulla wannan zumunta ya soma wannan ziyara ne da gidan rediyon da ake kira peace fm da ke cikin garin maiduguri inda kuma ya gana da manajan gidan wannan rediyon wato fatima audu yusuf wadda ma ta shaida mani irin aniyar su na karban irin wannan goron gayyatan kamar haka lalle ko wa'annan ire-iren dangantakan shi muke bukata tun ba yau ba kana kuma yau da muka samu muna alfa'ari don a wannan ne lokaci za mu samu A better relationship kana kuma better understanding kyakkyawan eh, dangantaka kana kuma za a samu kyakkyawan alaƙa tsakanin wa'annan um, makafa guda biyu kaga mu a nan we a locally and then kuma a can bangaren kana kaga mu za samun zamanto wuya also going internationally. Haka zalika wannan ziyara ta kai shiga gidan rediyon Kanam FM da ke jami'ar Maiduguri wanda nan ma manajan gidan rediyon Alhaji Abdullahi Musa ya shaida min cewa a shirye suke su kulla wannan zumunta. Dama ta samu da za a ji mutane mu misali idan muka yi shirye-shiryen mu a nan eh, Kanam FM ana iya ɗaukar su a kai Amerika. In an watsa kowa da kowa dai ka san kowa zai ji duk duniya. Haka su ma idan suka ɗauko shirye-shiryen suka kamana haka mu za mu watsa na biyu dama ya samu da ma'aikata za a samu daman kwarewa ga aikin da suke yau da kullum insha Allah to ma gidan talabijin na kasashiyar Maiduguri wato da ake kira NTA sun karbi bakuncin managing editan wanda manajan da ke wannan shiya Alhaji Umar Lawan Lalu yace irin wannan yunkuri abin yabawa ne kuma a shirye suke ta karbe ta hannu bibiyo muna da shiyoyi da muke shi a zonal santa har guda goma a kasan a karkashin hukumar ta gidan talabijin wato NTA Maiduguri na ɗaya daga ciki wanda yau ya kama na ziyara saboda haka babbar hedikwatar mu tana Abuja kuma shugaban mu kamar yadda na bada shawara ya same shi komi kenan a kullo shi daga sama a ba mu izini mu ci gaba amma ina tabbatar maka da cewa wannan al'amari in har mun samu an kulla wannan yarjejeniya to za a samu babban ci gaba to menene makasudin wannan ziyarar da shi Alhaji Aliyu Mustapha Sokoton ke kawo a kafafen yada labarai sai eh, wato abubuwa kamar guda uku ne na farko akwai bukatar kulla dangantaka da waɗannan kafofin watsa labarai din saboda mu yi cuɗanya da su ta abokai da abokai wato kamar abokan aiki abin da ake cewa partners idan muka kulla wannan yarjejeniya da su za mu yi cuɗanya in cuɗe ka ne da su su dai za su dinga ɗauka wasu shirye-shiryen suna watsa mana su kamar nasu ilimi na lafiya da sauransu a mu kuma duk lokacin da bukatar ba su horaswa ta taso muna iya ɗan taimakawa da kuma ma kayan aiki dai kenan na biyu akwai wannan shiri na musamman da ita murya amurka ta shirya na bidiyo da ta samu hotuna ɗin daga wanda su yan boko haram ɗin da kansu suka ɗauka. a wanda muke so mu su taimaka mana wajen ta domin a daɗa nuna mutane cewa aƙidar wannan mutane ba ta da alaƙa da musulunci ko musulunci da zaratin domin ba inda musulunci ya daka kashe wani ko ka tilasta musu yabi wani addini addini abu ne tsakanin bil'adama da ubangiji da ya halicce shi to na hudu shine muna so mu gani ko akwai hanyoyin da za a bi mu dinga hada shirye-shiryen haɗin gwiwa tsakanin mu da su ma'ana kamar nan maiduguri ko borno a wannan kafafen yada labaran da muka hada da su a ce mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu dinga gudanar da shirye-shirye ta yadda za a ji shirye-shiryen a nan kuma za a ji wasu daga washington da kuma mai gwamnan jihar borno da rukashi ke cewa ne game da wannan gidan rediyo na murya amurka amurka ai boys of america tsakaninmu da kusai godiya don fisa billahi fisa billahi kuna taimakawa fiye da yadda ake tsammani ta wajen kawo zaman lafiya ta wajen fadakar da jama'anmu bisa ga alka'idan boko haram din kuma ni abin da kuke burge ni da ina ji in za ku sa wani labari sai ku sa wata waka in na yi sallan asuba sai in bude in saurari BOA da safe sai in koma BBC kafin in fara harka na yau da kullum. Programs naku ba dogo ba ne, amma kuma yana kayatarwa. Gwamnan jihar Borno Honorable Shati mai kenan ke bayani game da gidan rediyo muryar Amurka lokacin da babban manajan edita na sashen Hausa da ke muryar Amurkan, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya ka ziyara zuwa jihar Borno. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.